Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio Hausa biyu VOH ne ke magana a cikin shirin sa na safe. Zango na farko a jerin shirye-shiryen da muka sabaka muku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka da fatan kuma an wayi gari lafiya. A jerin shirye-shiryen da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na muririn ko masu saurare. Bayan sa muna dauke da shirin nan na Muleka Iran sai kuma Afirka a yau. Waɗannan da Allah su shirin abubuwan da za mu kawo muku.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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. masu sauraro sallama da fatan kuma an wayi gari lafiya hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin namu na wannan lokaci jerin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan abdullahi salihu usman katsina ya fara karanta mana labaran duniya to da farko ga muhimman kanunsu shugaba putin na rasha ya ce an wuce lokacin da wasu 'yan tsirarin kasashe za su rika juya duniya yadda su haga dama murtaniya na shirin shiga cikin kasashe masu fitar da iskar gas a duniya burtaniya ta amince da bukatar mika julian assange mamallakin shafin wikileaks ga amurka yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa lokaci ya wuce da wasu 'yan tsarin kasashe za su rika juya duniya yadda su ga dama putin ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabin sa a gaban babban taron kasa da kasa kan harkokin tattalin arziki wanda aka gudanar a birnin st peterburg na kasar rasha karo na 25 sannan kuma shugaban kasar rashin ya ce kasashen turai sun tafka babban kure da suka biya ma amurka wajen hankoranta na ganin sun cutar da kasar rasha domin kowa takunkuman da suke kakaba wa kasar rashin. a tunaninsu cewa za su cutar da rashin ne alhali kuwa hakan zai cutar da su kuma hakan zai haifa musu da manyan matsalolin tattalin arziki da kuma zamantakewa a cikin kasashen su ya kara da cewa an saka ma rasha takunkumi ne domin kada tattalin ta amma kuma sai lamarin ya zama akasi domin kuwa kudin rasha sun kara karfi a halin yanzu fiye da kowane lokaci a baya dangane da ayyukan soji da rashin take gudanarwa a cikin ukraine putin ya ce komai yana tafiya kamar yadda aka tsara kuma ɗaukar wannan mataki shine daidai domin kare tsaron rasha daga barazanar kasashen da ke yin amfani da ukraine da nufin cutar da kasar rasha da al'ummarta sannan kuma kara da cewa kasashen da suke ɗaukar matakan adawa da gaba da rasha da mayar da ita saniyar ware ya ce shi ma wannan mataki bai nasara ba domin kuma mafi yawan kasashen duniya a nahiyar asiya da afirka da latin amurka suna tare da kasar ta rasha ya ce lokaci ya kawo ƙarshe da amurka da kasashen turai za su rika cin karensu babu babbaka a kan sauran kasashen duniya gwamnatin kasar murtaniya ta kammala dukkanin shirye-shirye domin fara amfana da ɗimbin iskar gas da aka gano a ƙasar domin fitar da shi zuwa kasuwanninsa na duniya da da cewa yawan iskar gas da aka gano a ƙasar murtaniya zuwa yanzu ya kai mita murabba'i triliyan 100 kuma gwamnati ta ce ta kammala shirinta na yin amfani da filayen da ke da iskar gas ɗin a ƙasar duk da cewa dai a halin yanzu kasar mutaniya tana haƙo ganga dubu biyar ne kawai a kowace rana na man fetur amma kuma tana shirin shiga ƙungiyar ƙasar da ke fitar da iskar gas a shekara mai zuwa ta 2023 ministan man fetur da ma'adanai da makamashi na ƙasar murtaniya abdulsalam wald muhammad saleh ya sanar da cewa yawan iskar gas da aka gano a murtaniya yana da yawan gaske wanda amfana da shi zai baiwa ƙasar damar farfado da tattalin arzikinta sannan kuma ƙwararru da dama a ɓangaren harkokin makamashi suna ganin cewa idan aka fara amfani da iskar gas da aka gano a kasar murtaniya ƙasar za ta zama ƙasa ta uku a nahiyar afirka bayan najeriya da algeria a fannin fitar da iskar gas yanzu haka da manyan kamfanonin ƙasashen waje musamman na turai sun fara gabatar da bukatunsu na neman gudanar da ayyukan fitar da iskar gas din a ƙasar murtaniya gaskiyan kamfanonin da suka kula da jijina yanzu haka da gwamnatin murtaniya dai a fannin haƙar iskar gas akwai kamfanin bp na birtaniya sai kuma cosmos energy da kuma exxon mobil na amurka sai kuma kamfanin total na ƙasar faransa ta jama'a masu warka a shafa labaran sana zo daga hausa radio voh a birnin tehran gwamnatin birtaniya ta sanar a ji juma'a cewa ta amince da bukatar miƙa julian assange wanda ya kafa shafin wikileaks ga ƙasar amurka ma'aikatar harkokin cikin gida ta birtaniya ta san da cewa sakataren harkokin cikin gida ta birtaniya pretty patel ta amince da bukatar gwamnatin amurka na mika assange lamarin da ke nuna cewa tilas ne ministar ta sanya hannu akan dokar idan babu wasu dalilai da suka hana wannan umarni ta bayyana cewa dai assange yana da kwanaki goma sha hudu domin ɗaukaka kara akan hukuncin a ranar 20 ga watan afrilu wata kotu a birnin london ta fada umarnin mika assange ga amurka sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama a nahiyar turai suna sukar lamarin a najeriya kuwa kungiyar dilalan man fetur ta kasar ta yi barazanar hana ma'aikatanta albashi har sai sun yi katin zaɓe na dindindin wanda da ya biyo bayan umarnin da shugaban kungiyar na ƙasa ne ya bayar inda ya buƙaci ma'aikatan kungiyar a duk faɗin ƙasar da su je su katin zaɓe kafin cikar wa'adin da inec ta bayar na rufe yin rajista a ranar 30 ga watan yuni jirgin kin biyan albashin na kunshe ne a cikin wata sanarwa da shugaban kungiyar rashin jihar kano bashir dan malam ya fitar a ranar jiya juma'a dan malam ya bayyana cewa an ɗauki wannan mataki ne a wani taro da okoronko ya umarce shi da ya fitar da wannan sanarwa to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To a gaida Abdullahi Salihu Usman Katsina ɗauke da labaran duniyar. To yanzu lokaci ne da za mu tsunduma a taskar mota shirye-shirye za kuma mu farawa da shirin na muryoyin ku masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan kurar haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare to yau ma dai Allah da ikonsa ya kawo mu a wani ƙarshen makon inda kamar da muka saba mukan ba ku damar isar da ku na sada zumunci tsakanin uwa da abokan arziki ba tare da bata lokaci ba malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sashen Hausa na biyo head kuna tare Ibrahim Haruna mai anguwa Bingila da jihar Tawa jamhuri Nijar mazamni kasar Kamaru na shigo shirin ne ina son ku isar min gashe gashe na na karshen mako zuwa ga yan uwa da amina arziki a farko ina gaida Uda Muhammadu Jakkore wanda ke a garin Gidigir da ke jihar Zandar a jamhuri Nijar akwai Sanisi Madattai da Magaran da Isuhu Madattai da Magaran akwai Murtala mai shayi bakin Kwastan House Sokoto akwai Hadabi mai kwamfuta mai yama local government kebbi state nigeria akwai kabiru sule usman wanda yake a bakin kasuwar taransa zander akwai isa bukar tsoho mai albarka wanda ke a niyame akwai shitu tayar agades daga karshe na gaida daukacin al'ummar da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyu kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira Buzajar jihar tawa jamhuriyar nijar assalamu alaikum musulunci musuluncin tehran na kadora diga karan fulani wurji daga jihar bauchi a tarayyar najeriya muna godiya da wannan damar da kuke bamu muna bayyana mu kan batutuwan da ke shi mana tuwo a koriya har da ma na gaishe-gaishe to a yau tun da ƙarshen mako ne ina son ku bani dama isar da sa'in gaisuwa na zuwa ga mai gabatar da wannan shirin wato hassan barka akwai abokina Haruna Muttaka MTK Shawun ta kai, Yawale Sani ta kai wari Malam Bare Bare zuwa Nijar Usman direban Bajjar Gamji, akwai abokina Yeti direban Shofa da ke garin Labune, akwai abokina Usman ya na Dan Fulani Ibrahim Haruna Bingirawa, akwai abokina Isa Jikan Mai Saje Toro Ilyasim Ilyasu Bulawa da dukkanin masu sauraron nan gida rediyo mai gaishe ku diga ga. ɗan Fulani wuri daga jihar Bauchi. Salamu alaikum gidan rediyo musulunci na kasar Iran mai albarka mai magana Mansur Aliyu Nasarawan birnin Kibe ga tarayyar Najeriya. Ina son kuma bani dama yan bayan na gaishe gaishe na na karshen mako da kuke ba mu dama mu gaida yan uwanmu da abokan arziki. Tashin farko ina gaida mai gabatar da wannan shirin Hassan Barka baya da haka kuma ina gaida babban aboki na hada mai kwamfuta mai yama baya da haka kuma ina gaida kaunata Sumayya Abubakar shi sarakuna birnin Kebbi Kebbi baya da haka ina gaida Ahmed Ladan Girkau baya da haka kuma ina gaida shugaban murya talaka na ƙasa Zaidu Bala Kofa Sabuwa ina gaida Hanza Galadima birnin Kebbi da Tunasir mai maganin gargajiya baya da haka kuma ina gaida Kumbar Sani Aisha Hura mai goro sabon kasuwar birnin Kebbi ina gaida tsoho mai albarka a Niyame baya da haka ina gaida Yakubu mai aski badaraka baya da haka kuma ina gaida mutanen zandar baki da baya da haka kuma ina gaida ɗan ase mai fata ya wuri baya da haka kuma ina gaida babban abokina haɗa mai kwamfuta mai yama da shi dan ashe mai tila mai yama assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu gidan rediyo boh hausa mai magana sahaba wa ita likita daga kwarnaka jihar maradar jamhuriyar nijar da yake muna karshen mako ba zan yi wata wata zan isar da sakon gashe gashi na ga yan uwa da amana arziki farko ina gaida baba tasu ila a kasar libya da abokai na kamar su abu inusa sada ibraka su dukkanin su a kasar libya sannan in dawo gida in je a damagaram in gaishe da babaye da da magana magaram da isu madatai da na agwa mai faci a bakin ofital sannan in je in gaida abokina musta kadangare da yake a katagiren kantu eh, sai in je in gaida eh, masu sauraro gabaki ɗaya na wannan gidan rediyo mai albarka da lahirin ma'aikatan gidan rediyo musamman malam hassan barka mai gabatar da shiri da fatan za a yi hutun karshen mako lahiya assalamu alaikum mai magana su habiba wa ila likita daga kwarnaka jihar mara jamhuriyar assalamu alaikum salamu alaikum boh muryar jamhuriyar musulunci mai magana nazifi ibrahim daga rogar malam shagar local gamin daga sokoto a tarayyar najeriya kamar yadda kuke ba da dama a kowane sa'ad karshen sati ni zan yi amfani da tawara ma don in isar da saƙon gaishe gaishe na zuwa ga abokai na kamar haka faru kuma karo ga sokoto malaruwan kanwa baban gida abibi giyawa haɗa mai kwamfuta mai yaman kadora daga ga ɗan fulanin waje. gwani lawan ali gamadon da sanusi maɗatte da magaran isu maɗatte da magaran mamman sani daudacin waza baba ya lefi da magaran din mamman bandi kadora riga ga dan fulanin warji da ba mai dan nijar da tsoho mai albarka nijar da sahabi ibrahim dan autan zamfarawa najeriya da shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura da elias Kureziyar ra'ayin zuci dan Nijar, tsoho mai albarka Nijar da Usman Kasin Kiringim da wari malam bare bare bare zuwa da sauran mutanen Nijar kamar su samariya dan Nijar Ahmad Ladan Girkau muryar talaka da Yakubu mai aski ba da raka tashi lafiya BOH. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran. Mai magana Hamisu mai ɗan kuka daga nan kasuwar kwalliya a Damagaram a jamhuriyar Nijar. To da yake muna cikin karshen mako za mu dan gaishe gaishe ga abokan arziki. Musamman ma yana gaida Raba mai aski wanda yake nan salon da kwafur askin baba. Ina gaida Dozman Takasimi to na agwa mai na agwa mai faci akwai Letoro mai essence akwai Murtala Salisu akwai Alhaji Lolita Fati idan na koma Najeriya akwai Sada Sa'idu Daura akwai Yahaya Sonital a Mata Mai akwai Ibrahim Mai Gaskiya tashar Fada Mata Mai akwai shugaban kungiyar murya talaka Zaidu Bala Kowa sabuwar birnin Kebbi idan na dawo nan garin da magaram akwai Usaini Sitar wanda yake nan kasuwar kwalliya akwai Ya'u Mai gyaran tele wanda yake nan kasuwar kwalliya akwai Nasiru Mai famfo wanda yake nan kasuwar kwalliya da kai kanka Hassan Barka a tashi lafiya da mai magana Hamus Mai dan kuka daga nan kasuwar kwalliya a Damagaram a jamfu jamhuriyar Nijar a tashi lafiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu sashen Hausa na BOH suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebbi da Najeriya. To ayo na shiga wannan shiri ne domin ku bani dama a mika sakon gaisuwa ga jagoran wannan shirin Malam Hassan Barka akwai Adamu Iyanza Daura akwai rali Ali Nasarawan birnin Kebbi hau da Ibrahim Dawotan Zamfara akwai Mara Ilyasu Yakubu daga akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin Daura akwai Kadore daga ga dan Fulanin Warji Isa Jikan Mai Saje Toro Nazifi Ibrahim Rugga Malam Shagari Ahmed Ladan magarin garkau gani game da kura kano akwai sanusi madatte da magaran isu madatte da magaran isa abubakar tsobe albarka akwai shitu tahir a gadas akwai ibrahim haruna bendera da ke nijar akwai muhammadu dan bari da ke nijar akwai kuma kabiru sula usman shi kuma da magaran akwai yakuba mai aski ba da raka akwai ibrahim nuhu cs fefe da ke zandar akwai kuma hassan alhaji umaru da ke kazawai akwai kuma uda muhammadu da ke gidigore akwai kuma sanusi star kasuwar kwalliya da ke nijar a ƙarshe yana gaida dukkanin mai sauraron wannan gidan rediyon suna na haɗa mai kwamfuta mai yamma local government kevistan nigeria Assalamu alaikum Radio BOH tsayaran murje musulunci suna na shugaba Iliya kanti da shayi ga Kindura da wannan dama da farko jagoran shiri Hassan Barka ina maka fatan alkhairi da fatan duka da ma'aikatan ku kuna cikin koshin lafiya. Ina gaida mai martaba sarkin daura Umar Faruk Umar ina gaida hakiman babban mutum dan iyan daura. Eh akwai da hakiman bore dan burankin daura. Ba zan manta da eh, Hussein Sitar gawan kwalliya da magaran Sanusi Matsatte akwai Isu Matsatte. Eh isu unguwar tudu tasiri unguwar tudu ba zan manta da na agwa mai fati akwai letoro wanda yake da magara ba zan manta da hamsu wanda yake nan karkada garin nan da magara akwai suman shehu wanda yake nan da magaran ba zan manta da abokina ya dannu azare akwai muhammad damban akwai alhaji mato sale wanda yake saudiya akwai yahiya sonoke wanda yake garin magare eh, da yake mata mai eh, shugaba ahmadu dimbaran gamba wanda yake nan magarya alhaji abashe wanda yake agadas da duk wanda yake saurare na cikin waga fili ne wa kowa fatan alkhairi na gode suna na shugaba iliya mai kanti da shayi gankin daura ku ta lafiya. to mai sauraro kar da ya sha'afa cewa yana tare ne da rediyo hausa voh a cikin shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka sha muje. assalamu alaikum muryoyin masu saurare radio hausa ta yaran kuna tare da shi ta tayar daga nan a gadas jamhuriyar nijar ina so a ban dama in mika sakonnin gaishe-gaishe na na ƙarshen mako. Eh, da farko dai ina gaida aboki na Yakubu mai aski ba da raka nan jihar da magana. Ina gaida Isu Madattai, ina gaida Haɗabi mai kwamfuta da ke tarayyar Nijeriya. Akwai Ahmad Lawan Girkau ina mishi fata alheri. Akwai miji mai daidaita sau a nan jihar da magana. Akwai Malam Muhammad Dan Bare Bari da ke nan cikin jihar da magana. Akwai Alkasumu a nan birnin Agadez. Akwai Prezi Ilyas ina mishi fata alheri. Akwai agwa mai faci a nan da magaran Usain Star kasuwar kwalliya. Akwai Sanusi Madattai ina mishi fatan alheri da iso madadai da kowa da kowa da cikin wannan gidan akwai tso mai albarka akwai tso iliya mai shayi garken daura ina gaida shi maman buniya ya kuba washe Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashi Hausa na gidan rediyo Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mai magana Kabiru Sula Usman daga nan bakin kasuwar tarasa da magaram Jamhuriyar Nijar. Alhamdulillah da yake muna karshen mako ne za mu yi unhwani da wannan dama mu gaida yan uwa da amanne masu saurare. Na farko dai ina gaida mai gabatar da shirin nan Malam Hassan Barka, ina gaida Mustapha Adam, ina gaida Awul Kunya da Sanusi Winti da Zainab Ibrahim da Tahir Amin. Dukkan su ma'aikata ne a gidan rediyo BOH. Bayan wannan ina gaida mai gidana Sanusi Madattai da Isu Madattai da Muhammad Dambari Bari mai da Dozman Taxi simoto zandar da haɗa mai kwamfuta mai yama da letoro mai essence da lawal tati bayan gidan madara da uda mamadu shatkori da ladan ahmad girkau da baba iliya mai shaye garkin daura da raba mai aski zandar da ashur garin cdcd da yakubu mai aski badaraka da alkasim baba liman faran da a gadas a fatan kowa da kowa na cikin koshin lahiya gidan radio iran na sanusi madadai da magaram jamhuriyar niger na shigo wannan zaure ne dauke da sakon gaishe-gaishe kamar haka da farko isuhu maɗatai da magaram usaini star kasuwar kwalliya da magaram akwai na agwa mai faci a nan da magaram sai abdulaziz firizi a nan da magaram ba kuma zamanta ba da raba mai aski shugaba na kungiya ta masu kira da sauraron rediyo a nan jihar da magaram ina mika gaisuwa zuwa ga abdulrahman wanda aka yi sanda abdul kibiya akwai kuma muji soja mai adaidaita ina mika gaisuwa zuwa ga yakuba mai aski ba da raka akwai tasiu ango tudu da magaram akwai kuma muhammadu usman gwari gaje ina mika sakon gaisuwa zuwa ga alkasin baba a har a agadis akwai alkasim a agadis ina miƙa gaisuwa zuwa ga banze ma'ana agadis akwai siti tela agadis sai kuma shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai ilyas yakubu digawa akwai haddabi mai kwamfuta mai yama ina miƙa gaisuwa zuwa ga gwani lawan ali game da kura akwai nan zifi ibrahim rigar malam shagari da dukkanin al'ummar da suke sauraron wannan tasha ta boh mai gaishe da su sanusi madatai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatu ta Hausa Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Muna godiya da kuke ba mu dama don mu tofa albarkacin bakin mu gashe gashen na wannan karshen mako. Mai magana Mamman Salisu Dodo wanda ake kiran shi Dozman Taksimo to a ta sau Tribune Official da magana mu Jamhuriyar Nijar. Da farko ina gaida ka kai mai gabatar da shirin Hassan Barka muna gaida ka da kai da iyalanka da dukkan ma'aikatan naku na musu fatan alkhairi. Ina gaida shugaban namu mai adalci Rabon mai aski. Ina gaida Hamisu President Communal Usman Hamisu mai dan kuka da magaram kwalliya ina gaida shi kanshi da zaman taksi moto a daidai sau tribune official ina gaida mijirgi tudun kaguwa lol dan madan ina gaida Hawala Gurges Musa da masu consil Lola American ina gaida Ibu mai kayan kwali ina gaida elwa ta Hawala Gurges Sawa mai fanke da doya da riya Share ina gaida malama Amatalla ina gaida malama Gila Muhammad SKO ina gaida Hamisu na Black ina gaida Londidi kayan da nan Umar Taku garinka da Mari Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu voh hausa radio ina yi muku fatan alkhairi mai magana samariya haruna idris dan nijar mazaunin kasar libya a birnin turkoli to ina so a bani dama a ƙarshen makon nan in gaida yan wada da abokan arziki da farko ina gaida ibrahim haruna kungira buza jihar tawa mazaunin kasar kameru ina gaida ɗayan mai kwamfuta mai ma local government ina gaida nazifi ibrahim shagari lokal gamin sokoton najeriya ina gaida ahmed ladan girkau sokoton najeriya ina gaida tsoho mai albarka ina gaida miji soja ina gaida lawal dan madan fada zikirin latidan abuwa ina gaida dukkan yan fada fada da yan kulab kulab na jihar da magaram gabaki daya isu madatai ina gaida dukkan yan uwa da abokan arziki 'yan jihar agadas gabaki daya da 'yan jihar tawa da maradi da yamai da zandar da tilibiri da doso da difa gaba ɗaya mu gaba ɗaya ina gaida kowa da kowa yan da abokan arziki assalamu alaikum sashen hausa na gidan radio bih radio iran mai albarka kenan muna muku fatan alheri dukkanin ma'aikatan wannan radio mai albarka kenan da fatan kuma allah kara ɗaukaka ku kuna tare da mai sauraron ku da kullum benzema da kenan a gade su jamhuriyar niger muna gode da ake mu dama muna gaida yan uwa da amannan arziki kenan abin ga muna jin daɗin shi da farko zan gaida mai gidan nama alhaji dila mai nama da kenan a garas bukari roga roga an gaida firisikin nama Muhammad Hamza Yaro in gaida Kabiru da gaga dan Fulanin Warjiye in gaida Isu Madattai Sunushi Madattai Letoro na mashi fata alheri miji soja shi ma ina gaida shi Mamman Buniya a Awashe Musa Hadaran Asuba da mai kwamfuta Locust ina gaida shi ma da kwantar shi mai ina mashi fata alheri shi yar da kina agarsa ina gaida shi da Ilyas mai shago ina gaida shugaban gashiri wato Hassan Barka kenan shi ma ina mashi fata alheri da iyalin nashi gabaki daya insha Allah Benzema Agades Niger fata alheri zuwa gare ku Assalamu alaikum Radio Tehran ina son ku bani dama domin isar da sakon gaisuwa ta ta musamman ga shi mai gabatarwa a Hassan Barka da kuma sanusu Madattai da Yusuf Madattai da alkasun Mai Faci da shi Haddabi Mai Kwamfuta Mai Yama Dan Asan Mai Fata ya wuri Garba Buroka Mai Fotu Gumi Nazibi Ibrahim Rugash Malam shagarin Lokal Gamman a Kabiru Abubakar bulayen Yaki gode Ahmad ladan Girkau shugaban kungiyar murar talaka a karamar hukumar mulkin Kebbi a jihar Sokoto Najeriya. assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radio biyu mai albarka mai magana isu baban sale daga tashar da magaran ina so a bani dama in gaida yan uwa da abokan arziki da farin farko ina gaida lawali amurkan ina gaida yabo mai kayan kwali kulab da magaran ina kwana ina gaida abdu krimo mai kayan waya a cikin tashar da magaran ina gaida abdu kako mai man fetur a tashar da magaran ina gaida malam hamus kulab da magaran ina kwana ina gaida sani zamani mai kwamfuta a cikin tashar da magaran ina gaida yahaya mai gyaran salula ina gaida asan alhaji umar ina gaida Hassan barka daga ƙarshe ina maka fata alheri. Assalamu alaikum warahmatullah sashen Hausa na BOHead Radio Musulunci ta Iran mai magana ya kuba mai aski ba da raka a jihar da magaram ina so ku bayan dama a wannan karshen mako in gaida yan uwa da amina arziki da farko al'ada ta ce yana gaida dukkan ma'aikatan naku gaba kiɗa ina gaida Sanusi Madattai Isu Madattai tasirin gwatudu raba mai aski baba lefe da usaini sitar kasuwar kwalliya duka wanda suke nan jihar da magaram na ji agadas ina gaida shi da tahir da alkasun da duka wanda suke agadas ina gaida su na je tawa ina gaida maman buniya yakuba washe ina gaida shi na je nigeria ina gaida kador diga gadan fulanin warge nazifi ibrahim rigal malam shagari nigeria ina gaida gwani lawan ali gamadan da da mai kwamfuta da ilyas yakubu digawa da duka. al'ummar da suke sauraron wannan tasha a duk inda suke a fadin duniya yana gaida su mai magana yakuba mai aski da raka ku tashi lafi assalamu alaikum radio musulunci ta iran muna godiya da irin damar da kuke bamu a duk karshen kowane mako domin mu gaida yan uwa da abokan arziki da farko suna na baba ilefe mataimakin shugaba ne na ƙungiyar kulab da fada da ke nan birnin da magaram zan gaida jagoran shirin hassan barka da abokina sunusi madattai da shi da isufu madattai zan gaida yakubu mai aski ba da raka da shi da musa ma malam indo birnin kazawa da taso unguwar tudu ina gaida abdulaziz firizi da ke share ina gaida hussein sitar da ke kasuwar kwalliya ina gaida murtala mt da ke randa bakwai ina gaida letoro mai sans da shi da na agwa mai baci ina gaida jagoran kungiyoyin kulau da fada shine musa barmasi consul ina gaida maman sani umaru fada bege shine shugaba na kungiyar garkuwar matasa ina gaida rabin mai aski shugaba na masu kira ina gaida dj alistu da ke radio libertini shugaba ne na kulaf musha shakata ina gaida dukkan 'yan kulab da 'yan fada da ke nan birnin jihar da magaram na gode to da fatan duk lahirin waɗanda ka gaida sun ji saƙon naka kuma ina ga da kai ne ma zan daka wa shirin na yau birki waɗanda kuma ba su ji nasu saƙonnin ba sai su tarbe mu a cikin shirin na gaba kafin nan a madadin kowa da kowa nake cewa mu huta lafiya. To da a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa VOH daga nan birnin Tehran muke zuwa muku a cikin shirinmu na safe yanzu kuma ga shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Barkamu da haka da kuma sake sawa da mu a cikin sabon shirinmu na Muleka Iran. shirin yadda a cikin same ka muku tarihi mai murare masu zaɗan tarihi da wurare na addini ga masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma harkokin kasuwanci. Har ila yau muna sharhi kan wasu mai matutuwa suka faru a cikin gida a nan kasar Iran. Da fatan masu su kasance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin amma kafin nan bar mu saurari wannan. To madalla yanzu bari mu shiga cikin kware shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game tarihin da daddare al'adar zane-zane da gine-gine da ke birnin Yaz a tsakiyar ƙasar Iran. Birnin Yaz babban misali ne na tarihin fasahar gine-gine da ake yi da tubali a duniya. Fasahar zane-zane mai cike da tarihi da ke birnin Yaz ya kunshi tsoffin unguwanni guda 74 da kuma matsatsun lunguna da aka yi su da laka da furanni tsofin unguwannin sun hada da gulsurh da kuma darvaze mihriz darvaze khandak da kuma darvaze shahi da malmir a matsayinsa na wurin zama mafi girma da mutane suke rayuwa a ciki da ba a taba tabawa ba a duniya yana tunatar da mu wata tafiya mai daɗi a yankin hamada ga masu yawon shakatawa da buɗe ido na ciki da wajen ƙasar iran wata mata 'yar yawon shakatawa da kasar girka ta bayyana manema labarai irin abubuwan ban mamaki na tsarin zane-zane da gine-gine da ta gani a birnin yazd da irin launukan da aka yi amfani da su a gine-ginen da ke birnin na yazd da ba taɓa ganin irin su ba a duniya kamar hasumiyar samar da iska a birnin yazd mutum zai so ji labarin wannan wuri wani ɗan yawon shakatawa ɗan ƙasashen waje ya faɗi cewa wurin shakatawa na daular abad da ke birnin yazd tare da doguwar hasumiyar iska da ke wajen yana da kyau sosai kuma bai taba ganin irin wannan tsari ba a ko'ina a duniya shi ma andri wani dan yawon shakatawa da ya fito da kasar rasha ya faɗi cewa bai san komai game da garin yazd ba a baya amma kyawawan halayen mutanen garin da irin abincinsu mai daɗi da kuma tsoffin gine-gine na tarihi da suke da shi zai ɗauki hankalin duk wanda ya je wajen ko kuma domin kashe ƙwarƙwatar ido a wani bangare kuma wannan lardin na yaz ya yi marhabin da yankunan fada dangantakar kasuwanci da yawon bude ido tsakaninta da ƙasar ghana wannan ya zo ne a wata ganawa da aka yi tsakanin jakadan ƙasar ghana a iran eric botek da kuma gwamnan lardin nayas mihran fatemi inda ya yi ishara game da ƙarfin masana'antu da wajajen tarihi da lardin yas ɗin yake da shi kuma ya bayyana shi a matsayin birni mafi girma da aka yi da tubali ko blocks na ƙasa a duniya kuma birni na biyu mafi tarihi a duniya kamar yadda hukumar kula da ilimi da al'adu ta masar ɗinkin duniya wato unesco ta yi rijistar sa a haka kuma yana da muhimman abubuwan more rayuwa don karɓar baƙi 'yan yawon buɗe ido na ƙasashen waje da yake bayyana irin shirin yazd na ƙulla hulɗar tattalin arziki da ƙasar ghana ya ce lardin yazd a shirye yake karɓi 'yan yawon shakatawa da tawagar 'yan kasuwa na ƙasar ghana haka zalika ya kara da cewa a bangaren yawon shakatawa neman lafiya an samar da yanayi da ya dace kuma an cire duk wasu turaku da za su iya kawo cikas wajen ganin hakata cimma ruwa musamman abin da ya shafi shaidar izinin shiga ƙasa wato visa daga cikin irin ci gaban da lardin yake da shi akwai batun samar da makamashin hasken rana wato solar energy a turance a nasa bangaren shugaban kasar iran ibrahim ra'isi a wata ziyara da ya kai lardin na a masana'antar faharaj solar power ya ce lardin yaz ya dace sosai wajen bunƙasa harkar samar da makamashi na hasken rana a ƙoƙarin da ƙasar take yi na samar da hasken wutar lantarki daga hasken rana ya ce gwamnati tana goyon bayan bunƙasa harkokin samar da tsaftataccen hasken wutar lantarki a ƙasar don bunƙasa wannan ɓangare zai taimaka wajen cika gurbin buƙatar da wani ɓangaren ƙasar yake da shi na hasken wutar lantarki. lardin yana daga cikin wurin da ya dace wajen bunƙasa harkar samar da hasken wutar lantarki don amfanin manoman ƙasar saboda wadataccen hasken rana da yake da shi shugaban na iran ya kara da cewa lardin yas yana da damammaki masu yawa da kuma mutane masu ƙwazo da aiki tuƙuru wanda wannan yana daga cikin halayen da mutanen wannan gari suka shahara da shi daga cikin manyan kamfanonin samar da wutar lantarki da ke birnin yas akwai kamfanin electro kavir factory wannan ban misali ne na irin nasarorin da ya samu wanda ake amfani da ingantacciyar fasaha don samar da bangoyi daban-daban na kayan wutar lantarki ya ce wannan masana'antar misali ne na amfani da takunkumi wajen ci gaban ƙasa kuma babban misali ne na nasarorin da aka samu wajen yin kirkire-kirkire a cikin gida ta hanyar samar da abubuwa masu yawa da ake bukata da suka shafi wutar lantarki a cikin ƙasa tare kuma da fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare ba tare da taimakon wani daga waje ba. daga cikin bangaren abin da lardin yaz ya yi fice da shi akwai bikin baje kolin kayayyakin noma da suka haɗa da furanni da ake yin su ta hanyar sabon dabarun noma na zamani a birnin yaz a duk shekara ana gudanar da wannan biki na baje koli ne daga ranakun 27 zuwa 29 na watan mayu akwai kamfanoni fiye da talatin da suke halartar wannan biki don baje kolin irin kayan da suke da shi da suka noma daga lardunan yazd tehran kerman ƙum isfahan markazi azerbaijan ta gabas da kuma kurasan Razabi da dai sauransu akwai furanni da tsirrai daban-daban da kuma na'ura ta sanyaya zafa wuri musamman ma koren gida da ake noman zamani a ciki da kuma irin sabbin dabarun noma na zamani da kuma mashina da ake amfani da su wajen noman zamani inda ko kuma nan ne ma waje mafi muhimmanci da ya fi ɗaukar hankali a wajen bikin baje kolin. To ma saurare ga shi lokacin da aka ɗora shirin ya kawo jiki da ya zama wajibi in jalin zamu shirin a nan sai a tarbe mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauki da su da haɗan labaran da suka shafi ƙasar Iran. Amma don wanda suka tallafa shirin ya kammala ni da na kasance tare da ku daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa nake fatan alkhairi kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.tv1.ng domin jin irin labarai da kuma shirye-shiryen da muke yadawa a tashar tamu. tama saurare a yi lafiya. Shirin Muleka Iran kenan to kuma ga shirin na Afirka a yau. To da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin shirin namu amma kafin misalama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ci. Afirka a yau. To da wani ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗaya shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbo mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan rediyo Hausa BOH kama daga Abdullahi Salihu Usman Katsina da fasara kuma karanta labaran duniyar. Ni Hassan barka da na jagorancin ke cewa a kasance lafiya. Tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun furucin babban hafsan hafsoshin sojin Sudan kuma shugaban majalisar gudanarwa a gwamnatin riƙon ƙwariyar ƙasar general abdul fatah al-burhan da ya yi kan jaddada matsayin ganin an gudanar da zaman tattaunawan ƙasa da nufin warware dambarwar siyasar ƙasar ta hanyar lumana da ni sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya ƙunsa. shugaban majalisar gudanar da mulki ƙarƙashin gwamnatin kwankwariyar ƙasar sudan kuma babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar abdul fatah al-burhan a ƙarshen wannan mako ya jaddada matsayinsa na neman ganin an gudanar da zaman tattaunawan ƙasa da za ta haɗa dukkanin al'ummar sudan amma banda jam'iyyar tsohon shugaban ƙasar umar hassan albashir da aka hambarar da gwamnatinsa a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 a zaman tattaunawa da ya gudanar da manyan jami'ai jami'an sojojin sudan da dakarun kai ɗaukin gaggawa a ranar larabar da ta gabata ya bayyana cewa sojoji ba za su sake haɗa ƙawance da duk wata jam'iyyar siyasa ko bangare ba kawai suna ɗaukan dukkanin 'yan kasa a matsayin abu guda yana mai jaddada cewa rundunar sojin sudan tana riko ne da shirin zaman tattaunawan kasa da za ta kunshi dukkanin bangarori da nufin ganin an cimma matsaya guda da za ta kai ƙasar ga tudun na tsira a gwargwadon lokacin da ya rage na wa'adin gwamnati rikon kwaliyar kasar general burhan ya jaddada aniyarsa ta ganin rundunar sojin kasar ta ci gaba da yin iyaka kokarinta na ganin ta karfafa matakan tsaro da nufin kare sudan daga duk wata barazana da za ta shafi zaman lafiya da kwanciyar hankalin sudan har ila yau general burhan ya faɗakar da manyan jami'an tsaron ƙasar kan nisantar duk wata jita-jita musamman wacce za ta janyo rarrabuwan kai tun a ranar larabar makon da ta gabata ne aka buɗe zaman taron ƙasa a sudan da nufin neman hanyar kawo ƙarshen rarrabuwan kai da dambarwar siyasa a ƙasar kuma ɓangarori uku masu shiga tsakani kan rikicin siyasar sudan sun albarkaci wannan yunkuri tare da bayyana fatan su na ganin an cimma kyakkyawar manufar gudanar da zaman tawagar masu shiga tsakani a ƙasar sudan su ne tawagar majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar raya harkar tattalin arziki na yankin gabashin afirka ta igat da nufin ganin ɓangarorin ƙasar sudan sudan sun cimma nasarar sulhunta tsakaninsu a gefe guda kuma wani babban kalubale da zaman tattaunawan ya fara fuskanta a karan farko shine rashin halartar wasu manyan bangarorin siyasa da na farar hular kasar musamman waɗanda suke sa'in da rundunar sojin ƙasar da take jagorantar majalisar gudanar da mulki a sudan ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwarriyar ƙasar waɗanda suka haɗa da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change da jam'iyyar umma duk da cewa sun samu gorin gayyatar zuwa zaman taron a jawabinsa a buɗe zaman taron tattaunawar a makon da ya gabata babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙasar karkashin gwamnati rikon kwaliyar ƙasar general abdul fatah al burhan ya yi kira ga al'ummar sudan tare da kwaɗaitar da ɓangarorin da suka halarci zaman taron tattaunawan kan su ɗauki wannan zama a matsayin dama mai muhimmanci a tarihin ƙasar da za ta kai ga ƙarasa matakin gwamnati rikon kwaliya a sudan domin komawa kan tafarki mulkin hakanan a jawabinsa general abdul fatah al-burhan ya bijiro da buƙatar yin kira ga ɗaukar matakin sulhu da yin ahuwa ga juna kan saɓani da bambance-bambancen ra'ayoyi da aka samu tsakanin ɓangarorin ƙasar game da gaskata ɓangaren sojin ƙasar da amincewa da alkawuran da ya ɗauka da ganin an samu nasarar aiwatar da kyakkyawan sakamako a yanayin zaman tattaunawan ƙasar kamar yadda janar burhan ya maimaita matsayin rundunar sojin ƙasar cewa rika mulki da kuma janyewar sojoji daga harkokin siyasar sudan sun dogara ne kan yadda 'yan siyasa da jam'iyyunsu suka cimma matsaya kan ingantaccen tsarin zaɓe da kuma gudanar da zaɓuka ingantattu a ƙasar har ila yau janaral abdul fatah ya fayyace cewar rundunar sojin sudan tana adawa da duk wani matakin yin fito na fito da gudanar da zanga-zanga a kan hanyoyi wanda aka shafe tsawon watanni kusan takwas ana yi kan dole ne sojojin kasar su janye hannunsu daga harkokin mulkin kasar tare da mika ragamar mulki ga farar hula kafin cikan wa'adin gwamnatin haɗin gambiza ta sojoji da fararen hula a rikon ƙwaryar kasar kasar sudan dai ta shiga cikin mummunar dambarwar siyasa ce tun bayan da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin kasar kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a kasar karkashin gwamnati rikon kwarya general abdul fatah al burhan ya gudanar da juyin mulki a kasar a ranar 25 ga watan oktoban shekarar da ta gabata ta 2021 inda ya fitar da sanarwar rusa bangarorin fararen hula da suke cikin gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar gami da kafa dokar ta ɓaci baya ga kama ministocin gwamnati rikon kwarya fararen hula da tsare su a gidajen kurkuku da wasu jagororin siyasar kasar da suka nuna adawarsu da juyin mulkin hakanan general burhan ya sanar da tsige firaministan gwamnati rikon kwaliyar kasar abdullah hamdok tare da masa daurin talala yana mai hasashen kafa sabuwar gwamnati rikon kwaliya ta kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 amma bayan fuskantar matsin lamba daga ciki da wajen kasar musamman daga bangarorin kungiyoyin kasa da kasa da kuma na yanki tare da matakan da wasu manyan kasashen duniya suka ɗauka na ƙaƙaba takunkumai kan ƙasar ta sudan hakan ya sanya alatila sojoji sun saki hambararren firaministan ƙasar abdullah hamdok tare da amincewa da sake dawowa da shi kan mukaminsa a wancan lokaci kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da bayani da ya samu amincewar dukkanin mambobinsa da a ciki yake bayyana tsananin damuwarsa kan juyin mulkin da sojoji sau gudanar a kasar sudan tare da shirin daukan matakan matsin lamba kan sojojin domin janye aniyar su na juyin mulki a kasar a bayanin da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar ya kuma buƙaci sake dawo da gwamnati rikon kwaryar kasar karkashin jagorancin fararen hula kamar yadda aka ci mai yarjejeniya da ta zame doka a kasar tun bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta sha. 2019 hakanan bayanin kwamitin tsaron ya jaddada buƙatar hanzarta sakin dukkanin jami'an gwamnati rukun ƙwarya da ake tsare da su a ta bangaren kungiyar tarayyar afirka ta fitar da bayani mai kaushi kan batun dokar ta ɓaci da rundunar sojin sudan ta kafa bayan juyin mulki tare da nuna rashin amincewarta da duk wani batun juyin mulki a ƙasar gami da dakatar da sudan daga matsayinta na memba a kungiyar har sai ta dawo kan yarjejeniyar haɗin gwiwa da aka cimma tsakanin fararen hula da sojoji ƙarƙashin gwamnati riƙon ƙwariya da aka kafa bayan kifar da gwamnatin umar hassan albashir sannan gudanar da zaɓuka a ƙasar bayan cikan wa'adin gwamnati riƙon ƙwariya da nufin komawa kan cikakken tsarin dimokuraɗiyya a ƙasar bayan da sojoji suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen kasar hakan ya sanya alatila sun amince da sake dawo da abdullahi hamdo kan karagar firaministan gwamnatin riƙon kwaryar kasar amma kan wasu sharuɗa da sojoji suka gindaya masa da nufin cimma manufofinsu da suka sanya a gaba lamarin da ya fuskanci rashin amincewa daga ɓangarorin siyasar ƙasar da ƙungiyoyin fararen hula tare da aikin ba da haɗin kai ga abdullah hamdo lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga kan mukaminsa tun kafin ya kai ga kafa sabuwar gwamnatin majalisar ministoci a ƙasar hakika bayan murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin firaministan gwamnati riƙon kwaliyar sudan bangarorin 'yan adawa musamman gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change sun fitar da bayani da a ciki suka bayyana cewa murabus ɗin abdullah hamdok daga kan mukamin firaminista wata alama ce ta kawo ƙarshen masu juyin mulki a ƙasar kuma murabus ɗin ya kawo ƙarshen yarjejeniyar da aka cimma tsakanin abdullah hamdok da general burhan a ranar 21 ga watan Nuwamban shekarar da ta gabata. Sannan gungun 'yan adawa da sauran bangarorin al'ummar Sudan masu goya musu baya suka ci gaba da gudanar da zanga-zangar lumana babu kakkautawa a garuruwa da birane a faɗin ƙasar suna neman sojoji su kakkaɓe hannunsu daga duwani harkokin gudanar da mulkin ƙasar amma sai bangaren soji ƙarƙashin hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar General Abdul Fattah al-Burhan ya nemi kawo ƙarshen boran al'umma ta hanyar yin amfani amfani da ƙarfi da ya kai ga hasarar rayuka da jikatan wani adadi mai yawa baya ga cin zarafin masu gwagwarmaya lamarin da ya fuskanci matsananciyar adawa daga ɓangarorin ƙasa da ƙasa da na yanki sannan 'yan adawa da suka ƙi halartar zaman taron ƙasa a makon da ya gabata sun yi zargin cewa tawagar mahalarta zaman taron tattaunawan ƙasar da ya gabata ya kunshi tsaffin ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da kuma ƙungiyoyin da suka goyi bayan juyin mulki kan gwamnatin haɗin gwiwa ta riƙon ƙwarya a ƙasar kamar yadda a cikin mahalarta zaman taron akwai shugabanni da magoya bayan jam'iyyar tsohuwar gwamnatin ƙasar da aka hambarar ta Umar Hassan Albashir a ranar sha 11 ga watan Afrilun shekara ta 2019 da magoya bayan su don haka wannan yana daga cikin dalilan da suka sanya masu rajin kawo canji a ƙasar suka tsaya tsayin daka wajen ƙauracewa zaman tattaunawan ganin cewa bai kamata a sanya tsoffin jami'an tsohuwar gwamnati gwamnatin kasar cikin harkokin siyasa ba a halin yanzu kuma kamata ya yi matakin farkon zaman ta hada bangaren soji da kungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa da suka hada karfi da karfi wajen hamɓarar da gwamnatin umar hassan albashir a shekara ta 2019 kuma rikicin da ya kunno kai a halin yanzu ya hada sojoji da fararen hula ne da suka yi hadaka wajen kawo canji a kasar musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change duk da a jawabin sa na baya-bayan nan shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan ya fito fili ya bayyana rashin yardarsa da shigar da jam'iyyar tsohon shugaban kasar umar hassan albashir da aka hambarar da gwamnatinsa a ranar 11 ga watan afrilun shekara ta 2019 cikin tawagar mahalarta taron inda masharhanta suke bayyana cewa mataki ne na neman shawo kan 'yan adawan da suka kauracewa zaman taron farko musamman ga gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces of freedom and change masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karatu a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a shiri na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. To da wannan ne muka kawo ƙarshen jerin shirin namu amma kafin mai salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya bayyana cewa lokaci ya wuce da wasu 'yan tsarin kasashe za su rika juya duniya yadda su ga dama. Putin ya bayyana hakan ne a lokacin da yake gabatar da jawabin sa a gaban babban taron ƙasa da ƙasa kan harkokin tattalin arziki wanda aka gudanar a birnin St. Petersburg na kasar Rasha karo na 25 sannan kuma shugaban kasar rashin ya ce kasashen turai sun tafka babban kure da suka biya ma amurka wajen hankoranta na ganin sun cutar da kasar rasha domin kowa takunkuman da suke kakaba wa ƙasar rashan a tanin su cewa za su cutar da rashan ne alhali kuwa hakan zai cutar da su kuma hakan zai haifar musu da manyan matsalolin tattalin arziki da kuma zamantakewa a cikin su ya kara da cewa an saka ma rasha takunkumi ne domin kada tattalin arzikinta amma kuma sai lamarin ya zama akasi domin kowa kudin rasha sun kara karfi a halin yanzu fiye da kowane lokaci a baya dangane da ayyukan soji da rashin take gudanarwa a cikin ukraine putin ya ce komai yana tafiya kamar yadda aka tsara kuma ɗaukar wannan mataki shine daidai domin kare tsaron rasha daga barazanar kasashen da ke yin amfani da ukraine da nufin cutar da kasar rasha da al'ummarta sannan kuma ya ƙara da cewa ƙasashen da suke ɗaukar matakan adawa da gaba da rasha da mayar da ita saniyar ware ya ce shi ma wannan mataki bai nasara ba domin kuma mafi yawan kasashen duniya a nahiyar asiya da afirka da latin amurka suna tare da kasar ta rasha ya ce lokaci ya kawo ƙarshe da amurka da kasashen turai za su rika cin karensu babu babbaka a kan sauran kasashen duniya gwamnatin kasar murtaniya ta kammala dukkanin shirye-shirye domin fara amfana da ɗimbin iskar gas da aka gano a ƙasar domin fitar da shi zuwa kasuwanninsa na duniya da kyasta cewa yawan iskar gas da aka gano a ƙasar mutane zuwa yanzu ya kai mita murabba'i tiriliyan 100 kuma gwamnati ta ce ta kammala shirinta na yin amfani da filayen da ke da iskar gas ɗin a ƙasar duk da cewa dai a halin yanzu ƙasar mutaniya tana haƙo ganga dubu biyar ne kawai a kowace rana na man fetur amma kuma tana shirin shiga ƙungiyar ƙasar da ke fitar da iskar gas a shekara mai zuwa ta 2023 ministan man fetur da ma'adanai da makamashi na ƙasar murtaniya abdulsalam wald muhammad saleh ya sanar da cewa yawan iskar gas da aka gano a murtaniya yana da yawan gaske wanda amfana da shi zai baiwa ƙasar damar farfado da tattalin arzikinta sannan kuma ƙwararru da dama a ɓangaren harkokin makamashi suna ganin cewa idan aka fara amfani da iskar gas da aka gano a ƙasar murtaniya ƙasar za ta zama ƙasa ta uku a nahiyar afirka bayan najeriya da algeria a fannin fitar da iskar gas yanzu haka dai manyan kamfanonin ƙasashen waje musamman na turai sun fara gabatar da bukatunsu na neman gudanar da ayyukan fitar da iskar gas ɗin a ƙasar murtaniya ga cikin kamfanonin da suka kula jijina yanzu haka da gwamnatin murtaniya dai a fannin haƙar iskar gas akwai kamfanin bp na burtaniya sai kuma cosmos energy da kuma exxon mobil na amurka sai kuma kamfanin total na kasar faransa gwamnatin birtaniya ta sanar a ji juma'a cewa ta amince da bukatar miƙa julian assange wanda ya kafa shafin wikileaks ga kasar amurka ma'aikatar harkokin cikin gida ta birtaniya ta san da cewa sakataren harkokin cikin gida ta birtaniya pretty patel ta amince da bukatar gwamnatin amurka na mika assange lamarin da ke nuna cewa tilas ne ministar ta sanya hannu akan dokar idan babu wasu dalilai da suka hana wannan umarni ta bayyana cewa dai assange yana da kwanaki goma sha hudu domin ɗaukaka ƙara akan hukuncin to da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wani lokaci sai kuma can da rana idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh kama daga abdullahi salihu usman katsina da fasara kuma karantumar labaran duniyar ni hassan barka da na jagorancin ke cewa a kasance lafiya